tambaya da Allah malam ya yi muna bayani akan hukuncin da kuma kuma da bambancin su ana tambaya akan hukuncin hijabi da gine da bambancin su da hijabi da gine suna da bambanci gele bai iya zama hijabi saboda gine ragara da shi amma shi hijabi suna na na sani abinda aka ce mai hijabi abin da ka sha makanci mace daga da jikinta duk abin da ka sha makanci mace daga a hakika da sunan jikinta shi aka ce mai hijabi ba wai wanda wanda aka saba a zagaye huska da shi ba shi kewaye huska ba shi aka nufi ba ana mai hindi hijabi na shari'a wajen wani Allah subhanahu wa ta'ala ce wal yadarin da fi kumurihinna Allah jubihinna ainihin su buga mayahin ne su a kan zannuwansu bayan an sa zane auren jiki da shi an sa riga auren jiki da shi sannan a ko kuma ya yi mayan nan da za a hawa kuma a ya kofi fure wuya ya rufe gaba kuma ya rufe wuya wannan shi aka ce mai hijabi amma hijabi irin wannan wanda aka yi wanda aka zagaye fuska da shi a ba cikin har inna hajji ya yi magana a kai ya yi magana a kan cewa ba hijabi mulawwali wanda ya kasance hijabi ya kasance mulawwali ne ya kasance hito da zaka sha rini wanda kasance rini mai kyawuna wanda kasance ya a zarar nasa kina jawo dibin mutane ga ainihin wata sanya wannan hijabin to in ta hito da wannan hijabin ta yi haram duk wanda kan shi kuma ya yi haram wannan hijabin bai zama hijabin shari'i Ibn hajar ya bayani cikin ainihin littafi cikin littafin da ya bayani littafin na ana samun a cikin shi bada cikin bayanin da ya yi in in ka ɗauko bayani akan hijabi kana azan yanzu na yagga abin da ka gudana yau na littafi saboda ya bayani ce hijabin da mata ka sanya wa zamanin mu zamanin su su yace hijabi na wanda kasance iyaka ko shi na sunan gaban mace sai shi hidda gaban mace ke ta tsar magwanin ainihin kila ma a ce in ka ga mace nan kila amarya ta wanda za ka kai gidan mijinta ta yi kawa ta ci kawa sosai ta kawo hijabi sa wanda kasance ya kamata a cikin gidan mijinta na fiye hakan amma sai a same ta ga Ya ce to wannan hijabi da mata ka sawa wannan lokacin yace hijabi na kawai mai gyara musulun su ba hijabi dan shari'a ba to sai hakuri da hijabi da aka sanya wa yanzu shin mai hidda sura ne ko ba mai hidda sura ba ne ta san mai hidda sura ne yau haka duk hijabi mai hidda sura ba za a sa shi ba in mutum za ta hijja ta samu mayafin ta cikakken mayayi a tamfa mai kauri ta yafa in ta yafa da ainihin da jini ne kai mata in ta yi haka nan ba za a gaban ta ba ba za a ga sunan ta ba kuma an sanya da mata a kan wazan na doki sun saba ba ne yanzu hita ta yanzu idan mace ta sanya tuwari wanda ya kasance tuwarin nan sun kama jikinta sosai wa in lam yakun yashib fa innahu yasib haka Umar radiyallahu anhu biya ce da ainihin da wani ya sanya wa mata ta tuwari sun kama jikinta sosai sun bace rufe jikinta sun sifanta ta sai ci ya ce ai Umar da bayan zuwa da kabri ya ce to ko suna da kauri ya ce ba su sifanta al'aura ce eh, ba su ba su bayar da al'aura amma kuma suna sifanta ta fa in lam yakun yashif in bai kasance ana ganin aura ciki ne ba fa innahu yasif shi ya sifata da wannan aura ne ai duk jikin mace aura ne ko abin da an ce illa rauja wal kafai in ba ta bunan ta ko da fuskanta malum ma ma sun san ta sun ce ko fuska wani tana da wani ya an tafi ba kan watan masu bayani malum ma masu bayani akan hijabai akwai sun kace akan cewa ko fuska mace da mutana da wani fuskanta sai kai wurin ba da shaida ko kuma abin da ya kamata ba da shaida nan da ya kamata a ce a ga wasu kamar amma wasu malum a wasu sun ce a ba komi ana iya ganin da ta abu nan ta sun kawo hujja da hadisi wani a hasaniya rike a ainihin da wasu yaro kan ga ta ce da haza haji wannan sha da haji manzo Allah ce na hau wannan sha da wani wanda ke alaihi kira da ko hadisi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasance wannan abadin ya kama kallon wannan mace tana kallo ne manzo Allah biyu da huskar kuma hakan da ya kauce mu huskar don ainihin wannan kwallo a basin shi kauce mu dibi wannan mata kuma ta kauce mu dibi saboda kowane su suna badalar dibi don haka sai malama su ce nan tun daga huskar ta saki ashe kenan ta ga manzo Allah bai ce ta rufe huskar ta ba kuma ta zo ta manzo Allah tambaya huskar tana saki don haka ga ashe kenan al-mar'atu kulluha awratu illa al-wajhu kafai banda kauta wa da huskar don haka ga in za a sa hijabi don Allah muna kira ga mata da sunna su yi kokari su sa hijabi wanda ya kasance na kwarai ne kuma sannan in za a hita kuma a yi hita hita ta sunna a shehu usman suna cewa hayya mata ku ku bar hita don muradi sai ya fafaye ko yadda ba su cimma haddi hayya mata ina yau kuka shehu usman mulkoli ta gama da kullahu bil hamdi wanda ya sace shi ne shaye wannan binni ko kuma sha'awar da shi ne mai wannan binni shi ne sikiri da ake cikin wannan binni shi da cewa hayya mata ku bar hita kadan muradi iya ku mata ku bar hita saboda muradi ku kawai sai ku bai sai ku bayi ko ɗan da su ci mahaki ko kuma ɗan da su ci su kai haƙi ba ashe muradin mu cikin ba zai ita she ta ba me ke fitar ita uzuri na shari'a jinyar mara lafiya ko kuma da gaisuwa mara lafiya ko gaisuwa ko abin da ya kama da wannan ko da uzuri na ci uzuri na shari'a sai kun ya kasance ba ta da mai yi mata ababen da za ta ta to shi kan wani maluma sun yi bayanin cewa ta samu ta ita amma ta ta shari'a kuma ta da daddare amma ba ita ce kasuwa ba wannan yana tambaya da Allah ke ne hukuncin wanda ke walakar wanda ke wargi da sallah ah, hukuncin wanda ke walakar ah, ko bai kula sallah ba yi haram wanda bai kula sallah ba yi haram kuma wannan watan ya yi kusan shi da kan daga cikin musulunci saboda wasa da sallah wasa da azamul ibada ce sallah ita ce mai girma ibada sannan kuma ce ki bambancin musulmi da kafiri ba bambancin musulmi da kafiri in ba sallah ba yau haka musulmi ya kamata shi kokarin shi bambancin kai da kafiri ya kasance idan kai sallah cikin lokaci saboda Allah subhanahu wataala ya yarda ma fasar sallah an zinu kimun salata wutu na zakata ma fasar da sallah ma sai sallah cikin lokaci da ha da ainihin rukunin sallah da farlolin sallah da musahabayin sallah kuma su cikin lokaci Allah ya yi su sannan kuma Allah ya da rima ma sallah suna da kwanar cikin sallah su kuma da wanda ya sunce ba su kiyaye sallah ba alladhina fi salatihim sa'un da lil ne ko wa waylul lil musallin alladhina fi salatihim sa'un wanda ya sunce mara kanana cikin sallah su ba su yi sallah cikin lokaci ko sai sun so gana ma ko gaba da ba su yi sallah ne ba a bai sallah wanda bai sallah ba za a dafirta mun yi bayani akan cewa shi abin aka ce makafinci musun a da an wajibi jahidu mujmu'a alaihi ulama da rutan bidin da laysa mulima wanda ka muson abin da kasance wajibi a cikin musulunci shi aka ce makafinci amma wanda bai musun ya bakin yayi wanda ba za a ce shi kafiri ba don haka an ce wanda ke yin sallah ana ce mai tashi kai sallah tashi ki sallah in yi kiyan sallah har lokacin sallah ya kusan ya taso rana ta a guda da sajaddan a san lokacin sallah shi take sallah ba an kace a kashe shi ko abin da kuka kawo suka ce kenan ko a kashe shi ya an kashe shi kuma a yi mai sallah ta ce makabartar musu da shi kenan kaga gaba kafiri bane har da cikin tambaya tambaya da hmm. su. alal kamala sai tambayar da zai yace kamar yana usulun da kabar matan suna zuwa ne ba sai sai su rika sani kabi sai su dora ta ayan da hujji na ko kuma suna ganin sun sha maka ta matan suna sukan matan wasu sun ka basu sake da dare amma su kuma suna ganin matan su sun sa hijabi ne kabi naka ba da gina musu digiri komawa akan cikin tambaya ma a kan hijabi wasu wanda barin mata mu zo university wajen karatu karatu na digiri ko abin da ya kamata bayan haka nan kuma wai suna sani kabi nikadi da su sanya suna shan matan matan da ba sa nikadi to ai wannan wannan nikadi bai zama hijabi ba hijabi ne dan abin da aka ce mai hijabi mace ta nama kanta daga daga hausa cikin maza muddin mace na cikin maza ba ta da hijabi ba hijabi ne alim da ibn da radiyallahu anhu ya tambaye fatima da radiyallahu anha ce mata me yake kare mace daga namiji ce kada ta ga namiji ka shiga ne ta ce abin da ka kare mace daga namiji sai kasance kada namiji shiga ne ta kada namiji shi a kariyarta shi a hijabinta me a hijabi ba kariya ba ba shi a hijabi ko ayatul hijabi ayatul kariya don haka shi ke nan tsari kare ba shi a kariya ba saboda mai manzo Allah shi cewa ba'idu baina anfasil hijabi wani sani ku nisa ta tsakanin shi dan maza da maza maza da mata dubai da an fasir ya dole sai wannan ke da sunan bayan wannan kuma ai abdullahi ibn ummi maktumin ya shigo cikin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ya sallama aisha da ummu salma suna zambe sai dai wata manzo Allah ya ce ta jibara min ku sha maka ce ni sai sun ce ina ruwama ya rasulullahi ina ruwa ruwama sai manzo Allah ya ce afa kum ya wani antuma da kuma kai kuke hanan ki shi maka kuna a shirki nan in ta sa hijabi ko in ta sa hijabi bai ga hukunta ita wanda ga hukunta dai eh to in ai ba mu kawai ta wuce in shi makamu na bai ne hujjar sai ba mu ita kuma ya ce ba mu kawai ya wuce ki haka ga shi abin da ake ta nuna cikin gidan mijinta ta yi kulle da wani mijinta da ruwa gida da doki da wani yanka shi a ta amma na da hijabin. Na'am. duk Allah ta eh. malamin eh. inda ya ya kai hmm. shi ce kamar ɓangaren majina kuma da kace ya tsuwa abin da aka fara sai mun eh yace sai ya fita cikin masallaci saboda na kamar irin tayar eh ya fita tsuwa ya dawo a cikin a cikin tsare ne shi a cikin abu da malaiku kai ka ji abin da ne na abu Eh. Eh. a ah, wani ya tambaya a kan cewa bayanin da muka abu na sulayi wanda ya kasance ya shigo cikin masallaci manzo Allah na hukumaci mai tashi na fila to maluma sun yi maganganu akan na fila cikin masallaci lokacin da ya muke kurba maluma sun ga kwaluka da yawa jumhurin sun suke akan baya kuma sun ga hujjoji na shi baya wa sun ce ana yi sun dogara da wannan hadisi na wannan mutum da mazu Allah ce maka tashi kai lafiya abinda a hujjar jamhuri sun ce shi wannan mutum mutum na wanda ya kasance talaka yana cikin matsanancin hali shi na bukatar taimako don haka lokacin da yanzu ai ya san ba a lafiya saboda manzo Allah na hudu sai ya zama ne shi ya zama sai manzo Allah ce kun fasal da raka'a ɗaya na shi kai lafiya raka'a ɗaya sannan shi da shi na sallah kuma kowa ga halin da ya fice don haka da ƙara sallah sai manzo Allah ne mai taimako ashe ta gaba sai ya ce mai sifa kaza mai sifa kaza mai sifa kaza ba lokacin da ke tashi da lafiya kuwa da suka shi wani wasu hankawar suka ce sashi sake zagarowa da sati ya zagayowa kuma shi na wannan mutum ya sake zuwa kuma ya zo kuma ko da zuwa ana hudu ba kuma sai ya zama ni ne ashe ya san ba ana bila ke da ya san ana sai shi biki shi sai ya zama ni ne ya zama ne ma Allah ce tashi kai na tala raka'a ya tashi sake na kala raka'a a zo Allah sake na mamakin sati na uku sake zuwa kuma shi na wannan din kuma sake zama ne A shi ya san ba ne. ya san ba ana kala da sai sun haka ba shi da hadisi ce ne ga manzo Allah ce ijlis a zai zaita ka zauna ko ka ta fita mutane ya tsara ta sai ce kai ya san kai na kala ka fita shi ke nuna mun ne. ya nuna ba yi to wannan shi ya kan zo kace ba yi kuma bisa gare ta malikiya suke bisa gare ta muwa muke mu muna bisa ga musaba da malikiya wannan kuke ita ce kuke mutu ba a lafiya lokacin lokacin da ke mutu ba sannan bayan wannan ku sun zama hujjoji ba irin wannan ba wanda ya kasance duk cikin wannan da suna da su abin da kuke son haka sun kace saurare hudu ba wajibi na hudu saurare ta wajibi na. sannan na fila gada za ka yi su na fila ce sunna ce a ke na in ka diba nan in cikin masallaci manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qultu sahibika wa imamu ya'tubu

fi buɗe fi'ili ashe ko ishara ke na lagauta to yanzu sai wannan suka ce nan gaba amurin bi ma'arufin na manzo Allah ce na mana gawo amurin bi ma'arufin na an ka ce mana gawo to ina da sunna lokaci ana ruba da an amurin ma'arufin na ce ta yi wanda a wajibi to ashe tun da aka hana wajibi ashe kenan hana sunna da aula an kiyaye da wannan ko to sai ga hujjojin da ya su suka yi kawo wajibin ko a sun kashi ana cikin wasu ana su hujjoji don hakan ga wanda ya tafi akan ana yi yana da hujja ta ka soke mai hujja wanda wanda ta akan ba a yi kuma shi ma shi da hujja ta kace sai ya dawo kan hujja sai ya dawo kan wanka ne ka fahimta abin da ka fahimta ana lafiya lokacin kurba ya alika ne ka fahimta abin da ka fahimta ba a lafiya lokacin a kan abin da imamai da suke sama ita ce fahimta ka don haka kyalisa da ke wanda ka tana da barubura da hadisi wanda ce ana shan barubura da shan barubura da hadisi don haka kai kana da madogara shi na da madogara ba a jayya ga shi na addini mazu Allah ya ce la ta hadari wa inda man kana kaula ku ita da ku halar don haka ga nan ga ayi magana kuma ayi adalci in za a magana ta ilimi in an kai magana ta ilimi kuma a sa adalci cikin magana ilimi kada mutum shi aiki ka bata mai aiki kada mutum shi aiki ce sai yayi wanda ya kada ka bata mai aiki wanda bai mutum ka bata mai manhaja saboda manhaja shi ya nuna shi saurare hudu ba saurare hudu wajibi na to haka shi shi ne abu da wajibi kai kuma kace ba ka wajibi suna za ka bi kana na kana da wanda suna kawo su wani wajibi don haka kashe kenan sai a a gani da wanda ke sunna da yi ba zai saurari wajibi ba ba zai saurari wajibi ba da wanda ke wajibi zai bi ba zai saurari sunna ba ko wajibi zai bi ba zai bi sunna ba wanda ke sunna zai bi ba zai saurari wajibi ba ashe kowa na da kuke ko sannan ta shi ma ki a tashi su yi to mi abun su wanda ya zo wanda ya zo ba fara hudu ba ya zo ne sai da aka fara hudu su zai tashi shi ina yake cewa manzo Allah ya ce lalle hakika sai an fara hudu na kana kana da ake kan diba wannan abin da aka ce mishi halittu kana son ka bayyana da wani abu wanda ya kasance gilafa ne da ba ruwa akan suke ba ko kuma mutane ba akan ya suke ba akwai wasu mabiya wanda ba su bisa ga irin wannan kai ko kana son ka bayyana da ka saba ma wannan mabin ba za ka bi shi ba ko to kuma wannan an hana malum masu hana ka taho da abu wanda ya kasance sabo na ko ba ko na cikin mutane wanda ya kasance suna akan wanda kuma suna hujja in ka zo da abu wanda ya kasance hujja ce kai gare ka ka tare da su malum ko su mutane suna akan wani abu wanda ya kasance ya saba da ka hujja to ya ka hujja ka ji su don me don a samu ta iya ta zama ya fita babu hilafa mun ha guda abin da kami Allah yi sunna manzo sallallahu alaihi wa sallam don haka in ka to ka zo ka zo da wani abu na ko ka mutu da wani sabani duk abin da faru tana da laifi kuma da hinna aka kaje goma. dan kai ne ka kawo abin da ke ba a haɗin kan al'umma da da rabo kawo nan su don haka duk abin da aka kawo haɗin kan al'umma shi aka so ba abin da ke ba a haɗin kan al'umma ba don haka ga Abu Hurairah radiyallahu anhu shi ya rubuta hadisi na cewa watan manzo sallallahu alaihi wasallam shine cewa watan idan kuka zo wajen arwala ku tsawaita mai su abin aminkum watan hayyul ila gorata ku balibu yadda samu damar ya tsawaita da fari ne ya wanki shi tsawaita sai abu ya kasance shi na arwala shi na kawo hannun ga abuci amma sai ya lade cikin inda babu wanda ya sanar shi da wannan arwala in ya samu marba babu wanda ya sanar shi arwala sai ya kawo cikin hamuci amma inda hinya sai ya tsaya wa inda kowa ka tsaya ba nan nan sai wasu larabawa su haɗa shi ta suka ce ya abu da shi haka aka arwalla sai suka ce sai ce musu ai watan ɗaya isma'il ba aza kuna gani abu da na san kuna gani na ban yi wani arwalla da ba ashe don gudun ke na don gudun sabani ko mawdo sallallahu alaihi wasallam ya ce da ƙaba ya ce ma aisha laula kawo qaumuki laula kawo qaumuki ko hadisu ahadin ba ta ɗaya iya da bai kafirci ba ko fi ruwatin bil kuri ko yace da na mai da kofar masallacin maka kofa biyu kofa guda ta shiga da mai da na mai da kofar aba kofa biyu kofa guda ta shiga kofa guda ta fita ashe ne har manzo Allah shi saboda gudun motsa da kina ko saboda mai sun yi kofa guda kuma ita sun ka saba da ita tun kaka da kakanni haka suka yi kofa ga yau sai manzo Allah ce zai canza kofa ga shi Abdul Hadiha ko shi ne manzo da aka aiko ga al'umma gaba ɗaya Mukar karanta a zuko ya ce wasu ilu kafata an aiko da kowa da kowa tare da hakan ga amma hance mai don gudun mi don gudun motsa da fitina da kawo rago kawuna a shaidu abin da ka yi motsa da fitina shi kawo rago kawuna wajibin mu namu shi kuma wannan shi a karantarwa mai kyau in dai haka ya karantarwa to duk abin da ka kawo hawacin da fitina ko motsa da fitina ko kuma kawo rago kawuna al'umma to wajibin mu namu shi ya kai wannan za ka samu rata in fitina ta motsa aka samu rikici tsakanin musulmi da musulmi tsakanin ahlus suna da ahlus suna ni za ka samu ni za ka kinta ni a goronka ka motsa da hitina ko ba za ka samu goron ba a da a goronka nan da azama za ka samu ba saboda ka ci mutane kan su hada kawo shi mutane kai kuma sannan maluma sun ce duk abin da kawo shi ko musulmi na duk abin da kawai sandan musulmi da kasance guda ce suke rike da ita ka kawo karba ɗin to ka zo da abin da kasance harbi.

duk sallah da ya kasance lokacin ta ya riga ya kare ba a rukunta Abdullahi ibn Umar ya kasance wata shi na su ma shi hulka bai raka sallah ba